اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه to 'yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi yau muna ne ga wata malam kai kafi ne yawwa dan ga watan ya tafi sosai 28 ga watan hudu shekara ta 1445 wancan eh, watan turawa shi kuma yana 12 to tunda ko ga dai lissafin wata ya kwace mun sai kun ba ni uzuri Kuma muna 12 ga watan 11 ko shekara ta 2023 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da ainihin karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a ko to idan 'yan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na 148 darasi na 148 ko yawwa muna kan a tarbiyatu alal iffati wal istifaf karshen sa muna gab da shi wanda in an duba na san do za a ga alama za mu tashi ya qulul ustaz Muhammad Hamid An-Nasir haka ne yawwa shafi na 160 maganar da ake yi ita ce ikhtiyaru suhbati salihah ko zaban abokin zama na kwarai duk da laisa bi darura ya zama haka amma ba haushe kan ce abokin barawo barawo ne ko abokin kaza ko sauda me abin da yake yi shi ma yana iya ɗaukar wannan ɗabi'a a ga ya kama yi mun gane wannan ko to babban malami ustaz muhammad hamid an-nasir yake cewa wali azamil afari alladhi tuhdithuhu rifqatu saboda girman gurbi girman gurbi a yanzu gurbi wanda abokantaka takan gadar babu wani wanda zai aboki da wani face halin wancan abokin ya bar wani gurbi a zuciyarsa ana ganewa dalilin da ke sa wani ya zama ɗan shaye-shaye saboda abokinsa ko ɗan bin mata ko mai shan giya ko mai zuwa kallon kwallo ko mai zuwa club dalilin wa yake yin wannan idan yana da aboki mai yi wani ko yana zuwa makaranta ko masallaci karatun ba dalilin abokinsa wala Allah karatun nan da muke yi akwai wanda ba dan unguwan nan bane amma saboda wani abokinsa ya laburta masa karatun da ake sai ya zo ko ba haka ba saboda abokin na kwarai ne sai ya kai shi me wurin kwarai idan aka samu aboki wanda ba na kwarai ba ina zai kai shi wurin da ba na kwarai ba to shine bayanin da shi wannan malami yake yi yace saboda girman gurbi da arifqatu abokantaka yakan bari a zuciya wa wuduhi hadha ta'thiri fi shakhsiyati uh, as-sadiq da kuma tasiri bayanan tasiri na abokantaka a jikin aboki wato tasirin aboki a jikin aboki a bayyane yake an fahimta tasirin aboki a jikin abokinsa wannan abu ne ma bayyananne domin za ka ga wane ya ɗauki ɗabi'a ko hali irin na wane ya ɗora a kai wasimatihi da siffofinsa ga wannan ya ɗauki mai siffar wannan a yau yana daga cikin abubuwan da ke damun rashin yin taka tsantsan akan al'amuran da ake gudanarwa hatta ko makaranta zaka kai 'ya'yanka malam in dai ba talauci ba irin wanda ke damun akwai makarantun da 'ya'yanmu suke yi wallahi ba mu so ko ba haka ba ba mu amma ba mu da halin mu kai su wanda suka fi wannan sai muka haƙura muka basu amma kana da arzikinka kana da hali ka duba makaranta mai kyau mai tarbiyya ta boko mai tarbiyya ta addini inda ɗanka zai haɗu da 'ya'yan kwarai. an fahimta ai ka kai shi a can sai ka ga yaro ya zama mutum wallahi muna faɗin wannan ababin nasiha kuma ababin gaya wa mutane makarantar marigayi Sheikh Albani Muhammad Awwal Albani Zaria Allah ya ji kansa da rahama wannan makaranta da ya assasa nan Darul Hadith to ina mai tabbatar maka gwargwado yara suna samun tarbiyya ana ganewa sannan science din su mai karfi ne na gaske sannan a samu addini a samu ilimin zamani a wannan makaranta din bangaren mata mun je da ɗaya daga cikin malaman ba kowa za a bari ya shiga ba ko malami ne kai mai koyarwa in dai ka shiga bangaren matan to kana gama karatu za a ta ka fita baka da sauran zama tun ka gama karatu bare ka samu daman zama kaga wannan ai akwai natsuwar zuciya cewa idan malami haka akai da shi ya gama karatu an sa ya fita ina ga wani wani ya zo ya fada kawai katon banza zai yiwu ashe kaga wannan makaranta ta malam albani in kana da hali da wadata sai mutum ya kai ɗansa ko ya kai ‘yarsa hankalinsa ya kwanta wai wasu iyaye yaro ya je sun kai shi wannan makaranta a tam ɗin farko ya dawo kullum karatun ƙur'ani kullum addini a tam na biyu da ya dawo sai ya zama ɗan ƙyamun laili sallar dare shi ne suke shawara su ba su kai ɗansu ba ya zama malami su ba malami suke so ya zama ba amma sun ga ya kama hanyar zama mai malami zama malami bai hana karatun boko ba ga fantami ba ba ga shi albanin ba har sarkin makka sai da ya nemi albani aiki sarkin makka ya nemi a kira albani ya yi aiki a ƙasar albani ya ce najeriya ke so wannan albanin kuma akan ilimin boko akan ilimin boko ashe kaga karatun addini baya hana me bai hana ilimin boko ba karo bal taimakawa juna yake wanda ya san addini ya fi gaskata ilimin bokon ma in kuskure ne tabbatar da kuskure ne a wuce wurin muna da su da yawa irin su Dr. Jabir mai hula suna da yawa sun yi karatun addini sun yi karatun zamani kuma sun yi fice da karatun zamani. jama'a muna fahimta wannan don haka a samu wani yana karatun addini kai wallahi ko dan boko ne ya siffanta da zuwa majalis haka zaka ga natsuwar shi daban da wanda ba shi ba duk ba shi bane kowa da muke yi al'umma ta canja ta zama al'umma na kwarai wanda zamu yi alfahari da ita a inda kake ofishinka ko shagon ka ka zama wakilin manzon Allah ba shi abin da muke nema ba a cewa da madalla da kai maimakon a nuna ka a siffanta ka da musulunci a ce tir da kai don haka ƴan uwa mu sani hatta inda zaka kai ɗanka karatu mu yanzu nan kaga da yake makarantar gwamnati ce kuma arna sun cika wurin duk yara na 'yan mata skate aka ba su skate wai yanzu ma sun daina dinka wando wai kawai skate wanda za ta sa ta sa kuma hijabi daidai nan hijabi daidai nan gurin yaushe yara sun balaga a ce hijabi daidai ka faɗa ina mamakin mutanenmu da suke yubek da can ina ne da wurare mamaki suke bamu barna ga ta nan ba ku iya komi ya kamata to wai me ya amfanin ka kwanan nan sai da aka tafka shari'a a Lagos da yake su Yarbawa kai malam Yarbawa kaga Murik wallahi yanzu Murik ita ce gatan musulunci wannan kungiya Murik ita ce gatan musulunci idan mutum yayi daidai hadi muke Murik ita ce gatan musulunci yanzu kuma su Yarbawa yan bin kwakwafi ne akan magana hijabi an hana yara sa hijabi makaranta boko haka suka yi tabin shari'a har kotun koli kuma Allah ya sa suka yi winning yanzu an yi hukunci kowane yaro yana iya saka kayan da ya ga dama amma matsalar shine idan nan wurin na ce ni ban yadda ba zan tsaya sai a samu munafikin musulmi ya kware min baya sai sai ka wayi gari a dan ta'adda ga dan fitina ga dan amma kai ka ce baka so ni na ce ban so wannan ya ce bai so malam dole a saurare mu musulmi a Najeriya mun wuce arena mu wallahi wannan kungiya ta muri ta fi jama'atu yawa ko abin zai bata maka rai sai mun faɗa eh ba abinda jama'atu ke musulunci na zo a gani amma murik to ita kan amfani ko yanzu murik ta rushe wallahi ta amfani musulunci bare ba ta rushe har abada kuma Allah ya kara musu albarka ita gaskiya guda ɗaya ce dama me yake so ai malam aiki suke tukuru in ka yi aiki a faɗa yawwa in ka tsula tsiya kuma yawwa ba shiru za a yi ba Allah ya gyara zuciyarmu don haka aboki wanda ke tare da kai ba shakka tasirinsa yana bayyana to tunda tasirinsa da siffofinsa yakan bayyana saral murabuna wal mujarrabuna ya'rifuna al mar'a min rufaqaihi wa julasa'ihi masu tarbiyya da waɗanda suke da experience mujarrabun wanda suka gwada yau da gobe suke da wato suke da sani suna gane mutum ne ta hanyar abokanansa daga zaran mutum an gan shi da 'yan wiwi ɗan menene ɗan wiwi ne da an gan shi tare da ɓarayi ya zama me da an gan shi tare da ustazai me za a mai tsammani ustazu don haka waɗanda suke masu tarbiyya da waɗanda suke da sanin yau da gobe suna gane mutum ta hanya abokanansa sannan wa yuqawwimunahu bi ma'rifatihim li asdiqaihi wa quranaihi suna auna shi saboda sanin abokansa da waɗanda suke tsare kunsa na tare da shi su waye abokan wane ko ɗan siyasa kuka zaɓa idan bai da mashawartan kwarai ba zai wa kansa amfani ba kuma ba zai muku amfani ba haka za a zauna ba yadda za a amfane ku sai dai ka jiya wannan gobe ka ji wancan Allah ya tsare mu to kaji wa qad jaa fil afari ya zo a wani afar wa iyyaka wa qarina su'i ka ka da abokin banza ko ba ka ba ka ka da abokin banza fa innahu bihi tu'raf da shi ake sanin ka waye abokinka kai ma haka kake shi ai wane lalatacce ne ni dai kawai ina tare da shi ne amma ni ban lalace ba A'a, fa innahu bihi tu'raf da shi ake saninka ba baka da tilascin zama da mutumin da ba na kwarai ba wana da hukama bi istikhdami hadha al-miqyas hadha al-miqyas ad-daqiq lit-ta'arruf ala shakhsiyyati al-insani wa shama'ilihi haka dai masana masana sun yi kira masana sun jawo hankali cewa a yi amfani da wannan irin ma'auni almiqyas addaqiq wannan ma'auni mai zurfi saboda a gano mutum ta hanyar gano abokanansa mun gane magana masana suka ce a yi amfani da wannan ma'auni da ya zo cikin wannan asari a yi amfani da mai wannan ma'auni saboda an ce iyaka wa qarina su'i ka shedinka da abokin banza Ka yi nesa da aboki mutumin banza saboda me fa innahu bihi tu'raf ta hanyar wannan abokin da yanayinsa ake gane kai ma wane ne ta hanyar ganin abokinka wane ne shi to wannan shi ne ma'aunin da masana suka yi kira a tafi a kai. ta wannan ma'aunin za a gane waye wannan waye wancan waye wane waye wane jama'a muna fahimta don haka ka yi ƙoƙari ka sarƙa kanka da mutanen kirki akwai wasu majalis da za ka gani ana kafawa ranar alhamis da litinin ana shan ruwa wani yana zuwa majalisin ana shan ruwa da shi amma bai azumi ba to kaga ko ba komi yana tare da masu ibada duk da dai cewa taron shan ruwan nan yana da nashi sharri domin akwai nau'i na riya ana ganewa shedan yana sadadowa kasan shedan bala'i ne ana so in kaya azumin nafila kada ma wanda ya sani akwai akwai magabata da suka yi azumin nafila wallan har suka koma ga Allah matan su ba sani ba ɗaya daga cikin magabata kullum matar shi ta sa mai abinci a kwano zai je aiki sai ya dau abincin ya ba wani almajiri a lokacin da ya rasu sai abincin ya yanke sai aka gane cewa ga inda yake aje abincin kullun ya wuce azumi yake matarsa bata san yana azumin nafila matarsa amma ka zo kana azumi ka ce kai yau akwai rana yau akwai kishi wani ina ne majalisar ku ta shan ruwa wannan matsala ce amma dai gara masu majalisar shan ruwa da majalisar sharri da gardama siyasa ko ba haka ba wato gara wannan alal aƙalli zai sarƙa ka da Allah yanzu ya rage ka yi ƙoƙarin gyara zuciyarka da ikhlasin ka tsakaninka da Allah amma dai wannan ya rataya ka da abokai mutanen kirki masu azumi masu ibada sauran abin da ke zuciya kuma wannan na Allah ne wani yana iya tsallakewa ko cikin mutane ya zo ikhlasinsa yana da to muna roƙon Allah ya tsare mu hatta qala ba'duhum har sai da wasu magabata ga abin da ɗaya daga cikin magabata yake faɗi yace anil mar'i la tasal wa an karinihi fa kullu karinin bil makarini yaktadi game da mutum la tasal ko la tasal karka tambaya meye halin wane wa sal an karinihi tambayi halin abokinsa game da wane ba sai ka tambayi halinsa ba kawai tambayi halin abokinsa saboda fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi kowane aboki ai da abokinsa yake koyi ko ba haka ba kowane mutum da abokinsa yake koyi jama'a muna fahimtar wannan kuma ya kake gani ko wasu irin mutane haka zaka ga abin yana tafiya shi yasa da yawa za ka yi tarbiyya a rushe maka ita a jami'a ba haka bane ka ba ɗanka tarbiya ka ba yarka tarbiya ta tafi jami'a an rusa saboda sharrin da turawa suka assasa cewa kowa yana da yanci wannan kalmar yancin bala'i ce ba da manufa mai kyau aka yi ta ba ana ganewa ɗan adam a sake mai akala a ce yana da yanci wai yana da hankalinsa cikakke abin da ya ga dama da mutum yana da hankali ɗin cikakke Allah zai sanya mashi Kuyudu. kaji abin kaji kuyuru ba da Allah ya sa mana wala taqrabu mal al-yatimi wala taqrabu zina wala taqrabu al-fawahisha wala taqrabu duk ba ai mana wannan ba me yasa ba mu da hankalinmu ba aka sanya mana me dokoki aka hana mu abubuwa da yawa saboda kada mu halaka don haka idan aka je jami'a aka ce ‘yan mata na da ‘yanci, samari na da ‘yanci, kowa yana da ‘yanci, malam dole a samu matsala. dole idan da an ɗauki doka tun daga ƙasa har mutu ya gama makaranta ce nan wurin ba wurin lalacewa ba nan wurin da aka har gobe ni ina cikin waɗanda ban yadda a ce wai domin ana tahajjudi ana saban Allah ana samun wasu na fakewa da tahajjud suna zuwa saban Allah a ce an soke tahajjud ba za ka iya soke ibada ba ka soke ibada don laifin wani ba a zuwa aikin haji a yi banna, to ka soke aikin haji ba a zuwa umara a yi banna, to ka soke aikin umara ashe ga ba daidai bane ka soke ibada don laifin wani menene daidai ka sanya doka ko matarka ka zo da ita ta shigo ta gate din mata ka shiga ta gate din maza ko rabu sai ku yi lokacin da za ku haɗu in an tashi sallah sannan an tashi sallah masu mota su shiga motansu su ko masu tafiya ƙasa na yaran naku keep moving <laughs> ko ba haka ba ku yi yawa a ta sake ya kowa ya watse idan ya je gaba ya tsula tsiyarsa to wannan kuma shi ya ga dama amma ba ba don haka muka asasa wurin ba kai baka isa ka hana mutane banna ba ba zai yiwu ba amma alal aƙalli ka tsare wurinka da dokoki amma a samu wasu mutane masu ɗan guntun tunani su ce wai sun soke tahajjud a masallaci kaza saboda wai ana alfasha wai idan an je bayi ana tsintan wane ne na, lalata wani ne kawai abin bai mai ba zai kawo ra'ayinsa a shi dan kwamiti ne shi don haka yana da haƙƙi kujerar naƙi a rushe ya aka yi mata suka tsallako bayin maza ya yi maza suka tsallaka bayin mata me ya amfanin yan agaji me ya amfanin yan hisba me ya amfanin yan kaza da masu sa ido da irin waɗannan mutanen masu cewa a soke ibada a masallaci misali ina ba misali ne da kamata yayi kai ka bar mutane su ibada kai sai ka nada kanka dan sa ido da ka samu lada cato tunda ana lalata bari ne in nada in tsaya a bayin in tsare na ga abin da za a bayin sai ka rika tsara bayin don da shiga bayi kana kallon shi da sai ka fi amfani <laughs> ko ba haka ba sai ka fi ba da fa'ida akan ka hana ibada malam muna fama da mutane cikin addinin nan wai idan za a yi abu ba za a tambayi malamai ba kamar yadda mai ahlari ya ce wa yas'alal ulama kaga malamai ake tambaya in abu ya taso amma ba wasu mutane su taru su yanke ba a'a ina yawan ja mana kunne kan wannan akwai abin da malamai ya shafa kuma wannan matsalan karku ce wai cikin yan boko kadai a'a ga Malam Hassan ko a kungiyar Izala muna fama da irin wannan a ɗauko mutumin da bai da alaƙa da ilimin addini a ce shine ku a kungiyance ko a karamar hukuma ko a gari ko a jiha ku yi ta fama da shi ku kulla ya warware kuma bai san abin ba shi kawai ciyaman ne wannan dalilin to ai kai ka buɗe abin da dai na rufe shi idan zai taimaka masu arziki suna taimakawa a yi addini ba tare da sun yi mulki ba Wani aidukun kun sani mu makarantarmu wani in ya aje motarsa za a yi kankare da shi kai ka san mai hawa wannan mota to girman Allah ne yasa ya zo aje motar nan ya shiga cikin kankare kai ka san wannan da ya a duniyan nan duk wannan da ake zuwa yaji amma duk umarnin da aka bada shi zai bi bai yiwa a ko ina a inda kake darakta darakta ne ka zo masallaci ka zama darakta kai malam ba za ka taimaki addini ba inda ma ka san addinin to kuma baka san shi ba har gobe wannan muna jawa mutane kunne ne dan kar mutum ya halaka garin taimako wanda suke barna wa yasabuna annahum yusununa abinan eh, sunan gani suke ma daidai suke yi to da haka ƴan uwa dole sai mun gyara Allah ya ba mu iko wa mimma yu'inu ala al-iffati wal isti'fafi ko wat tasami wal isti'faf daga cikin abin da yake taimakawa bawa akan kamewa da kiyayewa shine at-tasami wal isti'faf da kuma wato eh, katange zuciya amalan bi qaulillahi azza wa jalla yin aiki da fadar Allah yin aiki da fadar Allah da yace wal yasta'fifil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi waɗanda Allah bai ba su daman yin aure ba saboda talauci ko don wani dalili Allah ya ce su kame su yi mai su kame allazina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu damar yin aure ba su yi haƙuri su kame hatta yughniyahumullahu min fadlihi har sai Allah ya wadata su cikin falalarsa su samu su yi auren idan ba ka da aure ana son a samu kamewa a wurinka jama'a muna fahimta ana son a samu kiyayewa za mu ji bayanan yadda ake kamewa ɗin wannan kuma zai ƙara gwada maka wani abu aurar da mutane yi wa mutane aure yana daga cikin maganin barna kun fahimta tsohon gwamnan Kano Rabiu Kwankwaso Kwankwaso tsohon gwamnan Kano ya fito da wani tsari na aurar da zawarawa kun ga wannan tsarin ba ƙaramin taimakawa yake ba a musulunci wanda ya san abin da ake magana akan wannan kamewan to zai gane mahimmancin aikin da shi kwankwaso ya fito da shi yanzu ma an ci gaba wanda yake gwamna yanzu me sunan shi akwai dai sabon gwamna yanzu yawa abba kabir yusuf wanda shi ma ya dora idan kai aikin alkhairi mu iya aikin alkhairi muke magana akai karkashin jagorancin Sheikh Aminu Daurawa wannan ba karamin alkhairi bane kwanan baya naji wani yana suka abin ban ji dadi ba saboda siyasa wani jahili wawa kazo kana suka addini dan kana gaba da wani wallahi idan kana gaba da mutum a siyasa in yi kirki ka kiyaye suka shi ka soke shi inda ya kuskure banda inda ya kirki musamman abin da in ya shafi addini misali tsohon gwamna ganduje shi ma daga cikin nasa alkhairi da kansa yana zuwa ana musuluntar da maguzawa wannan ba karamin alkhairi bane idan wannan ya faɗa alherin gwaninsa kai ma sai ka faɗa alkhairin wa gwaninka ba laifi bane ya fi ka ƙaga wa mutum sharri wai auren da malam daurawa ya ɗaura wai ɗan siyasa yake cewa auren da malam daurawa ya ɗaura na zawarawa da, masu auren su sama da dubu uku wai auren bai yi ba saboda sadakin bai kai dubu hamsin ba kai ka ji wanda bai san addini ba wai shi yake kuskurantar da malami irin daurawa kai ka wannan ƙasa an shiga ruɗani wai auren bai yi ba saboda bambancin siyasa mu a wurinmu wannan auren da kwankwasa ya fito da shi wallahi hanya ce ta yaƙar na. ba kwanan nan aka kama ɗiyan hausawa ba a wajen lalata ko bai faru ba kwanan nan 'yan hizba a kano kuma aka kama 'ya'yan hausa fulani waɗanda kuma aka tura galibinsu jami'a karatu da, da, aka kawo farmaki aka kakkama su wani ma daga ciki da kansa yake sha waɗannan ƴan mata biyu da aka kama ɗakin sa ya taimake su ne ma ya ba su wurin kwana a ɗakin sa ba taimakon su yayi ba su wurin kwana dole a samu wata kungiya mai aikin kauda banna in ba haka ba in barna ta yawa duk sai mu halaka shi yasa kaga muna cikin bala'i mun rasa daga ina ya bullo to kaji ɗaya daga cikin hanyoyi to wannan aikin da ake yi na aurar da zawarawa ba karamar alkhairi bane idan za ka iya taimakawa ka taimaka ko da addu'a ko da shawara idan ba ka iyawa ka ja bakin ka yi mai falyakul khairan aw liyasmut yanzu misali ka zo ka ce a'a gwamna ganduje yana yana musuluntar da da maguzawa riye yake yi siyasa yake yi wato shi ba zai yi alheri ba sai ka siyasantar da shi mu a wurinmu ba siyasa yake ba dan ba a siyasa da aikin Allah mu a wurinmu ba mu shiga zuciyarsa ba abin da ganduje yake yi na musuluntar da maguzawa da ba abin mahimmanci mu a wurinmu ba siyasa ba ce aikin Allah yake yi don neman lahirarsa saboda mu ba mu shiga zuciyarsa mun gani ba cewa don duniya yake yi ko da ba ka siyasan mutum idan aka zo inda ya kyauta anan nan ya kyauta inda bai kyauta ba ka ce bai kyauta ba sannan kullum nakan ƙara gaya wa mutanenmu shi musulunci yana kallon maslahar islama ne wani wani ya ji na ce kar a zaɓi dina malaye hada bugo man waya na ce ni na ce ka a zaɓi ina hannun shi tunda ba musulmi ba ne jihar da musulmi ke da rinjaye mu musulmi muke ci a zaɓa ko muna dalili in dai ga musulmi kar a zaɓi wanda ba musulmi ba wannan shine shine fahimtar mu mu a wurin mu mafi lalacewa cikin musulmi yafi mafi kirki cikin arna mu wannan ita ce fahimtar mu ba mu yarda da jagorancin arne akan mu ba wanda mu haka muke ko ba za mu canja ba shi yasa wancan lokacin a jihar Rabin na Nasarawa muka ce a zaɓi AA Sule haka ne a zaɓi AA Sule a wancan lokacin da nake magana ni ban ma san shi ba amma ne musulmi ɗayan ba musulmi bane sai mu ce a zaɓi wanda ba musulmi ba ina hankalinmu yake zai yiwu to abinda muke bincikowa dan ba komai ake faɗi ba wannan AA sulan da kake gani to muna roƙon Allah ya tsare shi ya tsare kujerarsa aikin da yake wa musulunci ba kaɗan bane kuma ba komai za a faɗi ba wani abin za a sirranta shi dan dalili na abin nan amma ana wa musulunci abinda baka tsammani shi yasa Bahaushe ce naka sai me sai naka ba da dadewa ba akwai hidimar da ta taso musulunci mai girma maganar tana kai gare shi wallahi ba ta awa ɗaya ba ya maganinta awa ɗaya ba ta bai ya magance matsalar ya share musulunci wannan hawayen awa ɗaya ba ai ba wani abin ai ba sai an zo an faɗa a gidan rediyo ba da ko ba haka ba ya kamata muna da sirrin cikin gida saboda naka ne inda ba naka bane maganar ma baka iya kai mashi saboda ba naka bane wai mutanen mu me yake damuwar mu ba za a faɗi abin da zai taimaki addinin mu ba da al'ummar mu mu addini shine gaba duk wani abu zai biyo bayan addini wani yana jin daɗi wai an taso shi gaba za a kwace kujera abin ya ban mamaki za a kwace kujera a bawa a bawa wannan kujera ta AA Sule in Allah ya daba ta kwatuwa da izinin Allah ba za ta kwatu ba kuma insha Allah shi wannan AA Sule ne dai gwamnan Nasarawa kuma shi zai ci gaba da gwamnan Nasarawa abin da ya kyara bani sha'awa da shi ku duba lokacin zuwan Dr. Zakir Naik din Ka san wasu gwamnoni wasu gwamnoni suna jin kunya wasu gwamnoni suna jin kunya a gansu tare da malamai addini sai suna ɓoyewa amma shi dangas ya fito da kanshi ya je ya tari gwamna kaga mu AA Sule ya mutunta mu ya mutunta addinin mu a ce gwamnan jiha ya je ya taro babban malami ya girmama shi ya mutunta shi ba wannan ba da aka yi magana a kansa wannan ni yana faɗin wannan kunne na yana ji abin da yake faɗa ya ce shi musulunci ba ya da abin da ya kai musulunci daraja a gurinsa domin shi ya fito daga gidan musulunci ne kuma gidan da ya fito babban gida ne don haka babu abin da ya kai mushi musulunci ko meye na duniya bai kai mushi musulunci ba idan aka ce wannan shine tunanin gwamna babu abin da ya kai musulunci daraja a zuciyarsa sai mu ce alhamdulillah sai mu bi shi da me sai mu bi shi da addu'a a da yadda muke ganin saura suna kato bara mu yana magana da zaka fidda shi musulunci to shi ko wannan AA Sule duk abin da Dr. Zakir yayi a jihar nan kafarsa kafarsa tare ake zuwa da shi ana yi lokacin da yazo jihar Nasarawa fadar sarki gidan gwamnati filin wa'azi duk inda aka je baya tura wakili da kansa yake zuwa ya taro shi ana ganewa duk abin da suka yi tare akai don haka idan mutum ya nuna kishin musulunci mu ma za mu nuna mai kishinsa idan ba namu ba bane yake gwamnan ƙila a iya cewa to yanzu dai wani uzuri ya taso mun ɗan soke zuwan sai nan gaba nawa aka yi to sai Allah ya sa ne ke rikon jihar yace a zo kuma abin da za a yi ma da shi za a yi ai abin yana da yawa yana da yawa matsalar shi yasa ku tabbata naku ne a wuri mu a cikin musulmai musulmai guda biyu a jihar Kogi masu takara Allah ya zaba musulmi mafi alheri amma magana arne ba ta yawa arnan nan ko jami'a mai alade yake ko mai fanka ko mai eh eh eh bakin sai mu ba su uzurin jahilci dole muke ba su uzuri saboda wasunsu ai shine ne magana a dungule wasunsu akwai jahilci da ke damuwa su shine wani yana ganin sai ya ya raba kanshi da musulunci zai burge arna shi kuma Allah ya ce walantar da ankal yahudu walan nasara ba yahude da ba nasare bai taɓa amince maka sai radda ka zama shi amma dai ai bai san haka ba bai san haka ba shi wannan da yake shugabanci yanzu matar shi zuwa take can cikin coci tana cewa mu dinnan naku ne sun nuna mata su ba nata bane ko ba haka kai ba wannan jiya jiya ita kanta ta gane haka amma kuma ka san yanzu ya sun dawo kuma sun subhanallahi wani karatun ban so yin shi tunda ana ji ai kuna da fahimta a lokacin fa sun nuna mata sam ba a yadda da ku ba duk abin da za ta gwada musu ta gwada musu ita kaza ce ita yarsu ce tasu ce amma sun ƙi yadda saboda kawai an ce musulmi da me da musulmi mafiya yawa wani a ofishinsa zai ce ba musulunci yake wakilta ba sai dai ka ba shi uzurin jahilci akwai abin da ba za mu iya faɗa a nan ba dalla Luran, kada maganar ta fita wani wuri saboda abin yana da alaka da sirri amma wallahi mala ina mai tabbatar maka kowane bangare ina mai tabbatar maka zaka sha zaka sha abin nan ba ba wani abun ba na so sai na sai na faɗi ba amma dai lalura takan sa ka dan yi ishara yanzu ka ɗauki wancan shugaban bangaren jami'an tsaro wanda abin nan na kwanan baya wane ne bici sunansa yana kwanta mu subhanallah to malam wannan bawan Allah muna roƙon Allah ya tsara gabansa ya tsara bayansa Allah ya tsara mutuncinsa duniya da lahira gudunmuwar da ya ba al'umma da ita ƙasar da kuma abin da ba sai na ambata ba shine gaya kun sani ba kaɗan ba ne don wani abin ba za a zo a faɗa ba saboda 'ya'yan kishi ya uwa ke cako me eh, ‘yan uba yawwa makwabta ko aljihun baya amma malam kai ka san wannan ya ci kaɗa idan ka ji abubuwan da ya kasan ya ci kaɗa ai naka sai naka to amma mu mafi yawan lokaci irin waɗannan din mun gwammace bai ta musu addu'a a cikin sujada saboda wanda ya taimaki musulunci da al'umma gaba ɗaya ya taimake mu ko da abin bai kawo gare ka ba kai ba dole sai kowa ya amfana ba kai tsaye ana ganewa amma maganar da kake yi din nan tana da muhimmanci shine jan kunnan da muke yi mutum ya samu darakta watsar da 'yan uwansa ya samu kaza ya watsar da kaza ba haka suke yi ba wa alaikum salam ƙwaran gaske eh ai karatun a fili yake wato har kullum ana samu daga cikin ahalul kitabi Allah ya ce wanda ba mu ba akwai masu adalci amma mu ba mu gano su ba kuma ba za mu iya sakaci mu ce bari mu gwada wani in mai adalcin ne to kake kenan in ba mai adalcin bane ya casa to aslan gara kanmu gwada shi <laughs> in dai ga namu in dai ga namu ana iya samu Allah ya ce daga cikin ahlul kitabi akwai wanda yake tsaye akan adalci ayoyi ga sunan don haka har kullum idan an zo muna rajjahar da kiffan musulunci wana musulmi ne kun ba romu da wace fahimta gare a cikin musuluncin a matakin farko ya dai zama musulmin ne don haka har kullum muna yabawa alkhairi da shi kwankwasa ya kawo na aurar da zawarawa zawara wannan fa yara ne kanana ba zawara da ta ɗanɗana gidan miji ta fi haɗari akan budurwa kun gane magana ba zawara da ta ɗanɗana gidan miji ta fi haɗari akan wa akan budurwa to wannan zawara da ake aurawa fa yara ne ɗan shekara ashirin sha takwas? Talatin yara ne in ma ba su auren ba to fa abin da za a yi Allah kaɗai sani sai aka ce ana aurar da su in ma siyasa ce ba dalla da irin wannan siyasa kai ma a siyasa ka sai ka ƙirƙiro na aiki ba yanzu na faɗa ba siyasar ganduje musulunta da maguzawa siyasa kwankwaso aure da zawarawa madalla da irin wannan jayayya kana alheri ina alheri wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun alheri ne maimakon a koma gidan rediyo a kashe naira dubu ɗari kaza a kulla wa juna sharri a'a ayi irin wannan gasar Allah ta'ala ya ce waɗanda ba su samu aure ba su yi haƙuri hatta yi guniyahumullahu min fadlihi har Allah ya azurta su cikin falalarsa eh Allah ka azurta mu wa yaqulu ah, wa bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah ya ce wa man lam yastati minkum alba'ata ko wanda bai samu halin sadaki ba ka buga ka buga ba ka da sadaki fa alaihi bi sawmi annabi ya ce ya yawaita yin azumi fa innahu lahu wija azumi matsayin me yake garkuwa ne gare shi ana ganewa idan mutum ya buga ya buga bai samu yin abin nan ba laifi bane in kaga wani daga cikin mutanen kirki bai samu aure ba zaka iya bashi yakka koko kana da wata za zaka iya aura mashi musamman in ya gwada yana da bukata auren amma bai da hali ne sannan akwai hanyoyin da zamu taimaki matsala auren nan mu daina sa rudani cikin aure aure ba kasuwanci bane yakka idan zaka aure da ita ba abinda za a iya baka ya kai wanda ka kashe har yanzu ban ga wanda aka bashi abinda ya kai wanda ya kashe ba dai ban gani ba abinda ka dauki dawaine ta na karatu tun tana karama wahalar ta ciwon ta shanta kai a ce an biya ka anya akwai biya ka dauka cewa yadda musulunci ya tsara wane ɗauko yashi ya baka ka aura ka haifi zuriya kai ma ka ɗauka ka ba wani a haifi zuriya domin al'ummar manzan Allah ta ci gaba in wannan ya zama shine tunaninka ka huta ana ganewa shikenan sai ka ɗauka aure ba aikin kuɗi bane Abin da ake nema shine mutum yana da sana'a manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutai ya zo nema auren da yake ku kun yadda da addinin sa dabi'un sa ma kun yadda da yana da halin kwarai a yanayin abin da kuka bincika annabi ya ce ku bashi aure in ma an yi wani maganar ƙari shine sana'a dan yana da kyau mutum na da sana'a saboda ya iya daukar nauyin mata idan ba ku yi haka ba za ku shiga cikin fitina haka annabi ya faɗi da barna mai girma wal maqsudu bit tasami wal istifaf abinda ake nufi da kiyayewa da kuma kamewa wa huwa an yashtahida al muslimu bi kulli taqatihi musulmi yayi iya kokarin sa da duk abinda da yake iyawa fil ibadati wa ta'ati wa da'wati ila Allah azza wa jalla wajen ibada ka ba da kokarinka wajen yi wa Allah da'a ba da kokarinka wajen kira zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka nan ma ba da ƙoƙarinka wa an yukthira min siyami ka yawaita azumi tunda ba mata wato yawan azumi an fi son shiga gwagware da tazurai ai ta azumi ana samun lada saboda azumi yana karya sha'awa ana ganewa amma mai aure yana yawan azumi to kuma wajen ɓangaren iyali sai ya samu rauni to kaji ya yawaita azumi alladhi yaksiru shahwa wanda yake kare sha'awa wa tadhillu bihi nafs sannan rai za ta kaskanta duk lokacin da bawa yake yawan ibada zuciyar shi za ta kaskanta ya zama cewa yana ganin kankantar kansa duk mutumin da ke ganin kankantar kansa to zai zama mai girma a wurin Allah to kaji fa yaqawi alaiha al-mu'min mumini zai samu dama akan ransa tunda ta kaskanta ya karkata ta inda yake so wai yutawwi'aha lillahi azza wa jalla ya da'antar da ransa ga Allah ya tilasta wa ransa cewa Allah da'a ranka kana iya matsi ta ka juya ta ka sa cewa Allah da'a wan nafsu in tushgilha haka ne ko bil haqqi shagalatka bil batili zuciyarka in baka shagalantar da ita baka shagaltar da ita da alheri ba za ta shagaltar da kai da sharri ko ba haka ba yanzu fa mala abu mamaki musulmi za gani yana lido lido wai musulmi yana yana lido kai ka san wannan bai san ciwon kansa ba ba abin ka ji zafin sa bane hankali ne ba ya da shi e ko ba gane ba bai san ciwon kansa ba wannan lokacin da yake batawa wani yana can a kwance da wani kunkurun abin nan a hancinsa nema yake kawai ya samu irin wannan lokacin yayi wani abin da zai samu a lahira amma shi ya samu ga lafiya ga rai ga komi amma yana lido wani yana karta wani yana karta nayi karantawa a wani gida ina karantarwa haka irin ma'aikatan gidan mafi yawa zaune suke ba su aiki sai in aiki ya taso a kira direba a kai ko kaza zaune suke <coughs> da mutum zai kama hadda Qur'ani amma ina duk sanda ka zo suna karta ko da yaushe irin wat din nan me yake suna shi yawa what ko da yaushe me yasa suka ce wai yana dan dauke musu kewa ba su komi kaga mutum bai san dalilin zuwansa duniya ba bai san valu kuke jago muhimmancin lokacinsa ba akwai ɗaya daga cikin fa eh, abin nan magabata saboda sanin kimatu zaman idan ka zo za ka yi fira da shi sai ce maka ka riƙe rana in dai kana so ya baka lokaci ku yi fira sai in ka riƙe rana <coughs> ka tsaye da rana ya zama firar da za ku yi ba lokacinsa ba za ka iya to dole ka bashi bai barin sakan ya tafi a banza ka riƙe rana imamun nawawi yana cikin ulama ulwazab malaman da suka mutu ba su yi aure ba shekara 45 wasu kuma sun ce fiye da haka imamun nawawi malamai suka ce baya samun cin abinci a 24 hours sai su daya shi ma yana da wata baiwa idan yana karatu ita ce ke zuwa da abinci tana ba shi abinci yana karatu ta dan bashi yana ci saboda kada ma aji ya bata lokaci malam in kaga wanda ya san darajar lokacinsa mai hankali to kuma sai kaga akasinsa ina ka fito bai sani ba ina kake yanzu bai sani ba ina ka dosa bai sani ba to kaji yanzu ka ɗauki yadda Najeriya ta ɓata kanta lokaci ƙasashen da suka taso tare da Najeriya yanzu sun wa Najeriya nisa ko ba su mata nisa ba eh tare aka taso suna da kamfanin karfe muna da kamfanin karfe suna da masaku muna da masaku suna da kaza yanzu da mu da su wa ya ɓata kansa lokaci ana ganewa sanin darajar lokaci hatta a makaranta kar a yadda a ce wani wani period ya wuce ba a yi karatu ba ko amma wannan babban karatu ne <laughs> sai dai mu wuce eh ita zuciya in baka shagaltar da ita ba da alkhairi da da da ainihin gaskiya za ta shagaltar da kai da wani abu mara amfani fa idza lam yabdhulu al-abda juhudahu wa waqtahu fi ta'ati wa da'wa idan bawa bai ba da lokacinsa wajen ɗa'a ga Allah ba da da'awa wa riyada mubaha da kuma yin horo training wanda ya halatta shine riyada mubaha shagalatu nafsuhu bil batil wal ma'asi zuciyar shi ta shagaltar da shi da barna da sabo akwai riyada training wanda ya halatta a musulunci ko dai a same ka wajen neman lahira ko a same ka wajen me neman duniya duka daidai ne amma kar a rasa ka a wajen neman lahira ko wajen neman duniyarka. kana wajen asara kenan tun dai baka wajen biyun nan mutum ya sama wa kansa wannan dama ya wa kansa abin da zai amfane shi <coughs> to wannan kenan wa qad wa'ada Allahu man salaka tariqal iffati wal istifaf bi tashili tariqiz zawaj haqiqa Allah ya alƙauranta ma wanda ya kama hanyar kamewa Allah zai sauƙaƙa masa hanya aure duk mutumin da ya kame kansa da, mutuncinsa Allah zai sauƙaƙe masa hanya aure alladhi yushbi'u fihi al-abda nafsahu wanda a auren nan ne bawa zai kosar da kansa bima shara'ahu Allahu azza wa jalla wa ahallahu da abinda Allah ya shar'anta kuma ya halatta faqala ta'ala shine Allah ta'ala yace wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu daman yin aure ba Allah ya ce su kame su yi haƙuri hatta yughniyahumullahu min fadlihi har Allah ya azurta su cikin falalarsa Ƙalar doktor Abdullahi Nasih Ulwan ko Mamal Khasuhu babban malami mai littafin tarbiyatul aulad fil islam Abdullahi Nasih Ulwan yace fattasami wannan kiyayewa da ake magana huwa uh, ko an tunaffisa an nafsika bi juhudika ruhi shine ka korewa kanka da kanka da ƙoƙarin zuciyarka ka korewa kanka duk wani abu au akali ko kokarin zuciyarka ko ƙoƙarin hankalinka au kalbi ko ƙoƙarin zuciya au jasadi ko jikinka wanda yastanqidhu hadhihi alquwwata almudakhira ta yadda zaka iya fitar da wannan ƙarfi da aka yi tattalinta kowane mutum zuciyarsa tana da wani ƙarfi da yake cikinta muddakhira abinda zuciya ta tattala ka fito da wannan ƙarfin ka kore wa kanka abinda Allah baya so ana ganewa ƙarfin da kowane mutum yana da ƙarfin zuciya amma bai sanya zai yi aiki da shi ba a wani lokaci sai an tono bawa sannan abin ke lullube a zuciyarsa yake bayyana ba san ko sai na dan ba misali ba eh yanzu lokacin da aka zo tun 1949 din nan ko 47 aka zo haka kawai aka ɗebo arna yahudawa aka zuba kasar palestine ba ƙasar su bace aka ɗebo su da karfin tsiya aka zuba aka zo aka raba kasan nan aka ce nan ne isra'ila nan ne palestine idan ka koma map na 1949 da ka kalli wannan map a haka din ma zalunci ne inda an zauna a haka da yanzu wannan yakin ba yi a haka din ma a bari a hakan ma suka ci gaba da kafta kasarsu suna kafta kasarsu wannan ne ya sanya wa wasu tunani su su kirkiro kungiyar Hamas ba ƴan ta'adda bane wallahi ƙarya kake kace ana kashe mutane kace wai 'yan ta'adda ne wallahi ba za mu yarda da kai ba Hamas ba ƴan ta'adda matsi ne matsi dan adam in ka matsa mai ka kure shi dole ya fito da aqatihi almuddakhira da haka suka fito da wannan tunanin yanzu akwai wanda ya taba tunanin za a samu waɗanda suke yan Hamas su iya harbawa Isra'ila sama da eh, rocket biyar, ba su taba tsammanin ɓarnar da suke musu wannan karan duk da sun fi cuta waɗancan amma har yanzu abin yana ba su mamaki ashe waɗannan mutanen da suke zaune a ƙasar da bata wuce 44 kilometers ba fadinta tsabin nan tsayinta iyakarta kenan amma a cikin dan wannan wurin a iya mana wannan illa wallahi illa ma sai ƴaƴan da ake jiwa rauni di yaron da Isra'ila ta jiwa rauni yanzu ya tsallake nan gaba aka kashe uban shi aka kashe uwarsa aka kashe ƴan gidansu malan nan gaba waɗannan yaran sun fi na yanzu bala'i kuma wallahi ba za su kyale su su yi bacci ba kuma koda sun cire su a wannan wurin gaba ɗaya har yanzu dai ba za su yi baccin ba domin wanda ya ce uwar shi ba za ta yi bacci ba ko gyangyaɗi ba ya yi jama'a muna ganewa da wannan faɗan da suke ba shine a ransu ba matsi yasa shi matsi ne ya kamata mu ce kalli gaskiya yau fa an wayi gari Falastinin ta koma kamar bata ka je ka duba dan girgidan dan kadan kadan ne duk an kwa dan ya rage haba jama'a ya ake so bawa yayi wace ƙasa kake so su koma eh ai musulmi ake so a cire kawai musulmi ake so a cire dan don haka dan adam kana cutar da shi kana cutar da shi yana haƙuri Allah ya aje mai wani abu a zuciya ran da ya ɗauko wannan karfin da Allah ya mai tattali a rai zai yi aiki da shi wurin tunkuɗe wa kansa wani abu ba za ka ji daɗi ba. Wannan yanzu wannan kenan eh. abin da zai zo gobe ya faka. Shi mutum haka yake. yanzu ba eh wallahi koda sun gama da su gaba daya har yanzu suka yi ne ai kullum abin da ake so mu gane ita duniya ta gini ne kan ƙarya akan ƙarya kuma ka lura har yanzu ana samu cikin su wanda ba su yadda da wannan abun ba to wannan shi yake janyo mutum ya sanya me ake cewa eh, ya sanya bom ya je a fashe duk irin wannan matsin ne ai sai ga ba abin da ya rage mai a duniya yanzu akwai wani reporter dan jarida gidansa gaba ɗaya an kashe mutanen gidan familin shi gaba wannan yana iya zuwa a mutu ana ganewa irin wayannan shine za ga mutu ya je an mutu baka san dalili ba ba abu bane da muke karfafa shi amma a sani zalunci ba abin da bai kaiwa duk matsalolin da muke da su na yi magana kan matsalar fulani da ake ba ana cewa za a gama ba da fulani an gama da fulani ba zai yiwu ba dalili kuwa lokacin da ake zalunta su ana kallo a cinye musu shanu ai musu kaza yau ga shi abin ya juyo ya juyo babu wanda a ƙasan nan zai iya kau da kai ce ba a zalunci fulani ba wannan rikicin abin da ake yi kuma ko yanzu babban matsalar rigima fulanin su ƴan banga ne ba su so domin su ke cuta su bai wa mutumin da yake cuta ta ka ɗauke shi aiki ka ce wa shi zai yi faɗa da ni na kai kake faɗa da duk wannan rudanin da kake gani wallahi abu ɗaya ne zai kau da shi shi ne adalci a kira kowane ɓangare, a ji kukansa a ga yadda za a magance Ƙila zan ɗan faɗa mana wannan wani dan uwa daga karamar hukumar shinkafi yace mu yanzu an yi sulhu muna zaune lafiya ƙaramar hukumar shinkafi ya ce yankin shinkafi ba su kai mana hari mu kuma ba mu da 'yan sa kai da ke faɗa da su suna zaune lafiya muna zaune lafiya me yasa waɗanda aka zo aka ce menene matsalar ku da mu suka ce muna son don ranar kasuwa ba fulatani na iya shigowa kasuwa ya sayayya kamar kowa ba tare da wani ɗan banga ya kashe shi ba aka ce an ba ku wannan sai kuma me mai tallan nono ma ta zo ta yi sannan mai kiwo ya zo ya kiwon sai koma lafiya in kuka yi mana wannan mu ma kowa na iya biyo daji ya wuce kuma a haka aka zauna kuma ba har yanzu ba wanda ya saba a lokacin iya dai lokacin da yake wannan magana ashe kenan in an gwada a wata karamar hukuma abin yayi aiki za a iya gwada a me a na gaba in dai dan wannan yanzu menene cikin sharadin nan me ya cutarwa wannan yazo ya sayi kai kaya a kasuwa wannan ta sai da ta, wannan ya kiwonsa akwai cutarwa a ciki jama'a wasu abubuwan fa wasu na mai da shi tijara kasuwanci a ta rigima ni kuma ina samun kuɗi duk mutumin da ake rigima yana samun kuɗi a duniya ba zai zauna lafiya ba bare lahira eh in dai da jinin mutane yake samun kuɗi a duniya wallahi bai zama lafiya bare lahira wannan matsalar da kuke gani kuma yanzu ga kungiyoyi makiyanmu ƙungiyoyi maƙiyanmu sun kafa irin su jaruma hausa wata mai magana jaruma hausa har mun nemi ta bayyana ta ki bayyana arniya ce tana so a ware hausawa a ware ne ai kai latti mutum uban shi bahaushe uwar shi na. to ya za ka yi wa zai je ya kashe a ciki mu ma ai musulunci ya haɗa mu haka ne bahaushe da ne. kabilanci ya hada su ko musulunci kuma a cikin fulani ma in an ce fulani na ta'addanci ni ba lauyan fulani ne ba amma ina saka ka fahimci matsalar ne idan aka ce fulani na ta'addanci masu ta'addanci nan sun kai 20% ya za ka yi kwandemin ƙabila guda babbar kabila saboda wasu tsiraru akwai adalci ya kamata mu kalli matsalar nan mutane ne mu masu hankali mu san me muke yi mutanen nan dole suna da shugabanci yanzu waɗannan ba hukuma ba wadda ta kamo a Legas wanda ya kashe Ardon Fulani a Filato aka kamo shi a Legas kwanan nan shugaban Fulani na wannan yankin yaje ya kashe cikin Arnaku shugaban su gaba ɗaya, yanzu idan waɗannan Fulanin suka zuciya suka je suka yi musu fata-fata da da ƙauyukan su sai a ce Fulani ɗan me dan ta'adda wancan da ya kashe Ardon su shi kuma ɗan menene aka faɗi Eh, ko ba haka ba shi shafaffe ne da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albadi wa azlamu duk inda ka gari rigima annabi ya ce wanda ya fara shine mafi zalunci albadi'u azlamu wanda ya fara shi yasa ake so a dauki me mataki duk inda kaga zalunci sai kaga muqawama ban san ya zan kira shi ba da Hausa muqawama in dai akwai zalunci sai kaga eh, tirjiya ko mu ce tirjiya duk inda aka samu zalunci yanzu nan kasan Najeriya wallahi in banda malamai da ke hawa minbari suna cewa babu zanga zanga a musulunci ba da ni kasan nan ba ta dade narkewa ba amma malamai su suke ranar juma'a su ce zanga zanga ba kyau waye? duk haka muke zuwa muna cewa ba kyau saboda a sakko da hankalin mutane ran da ran mu ya ɓaci muka ce akwai tawaye akwai zanga-zanga wannan asabar ɗin ko filin jirgi shugaban ƙasa bai zuwa sai dai tashi da helicopter haka gwamnoni wani ya kira ni daga wata jiha babban ma'aikacin gidan gwamnati kwanan baya da ne bayanin cewa duk inda ake bandetri ƙaramar hukumar gaba ɗaya su zo gidan gwamnati su tare a tambaye su ce a dama nan kaɗe ke da tsaro sai muwa muka zo don mu samu ɗan. wannan maganar da na yi ashe ta duke su ya kira to dan Allah amhalan a daina faɗa mutane ka sai fa su zo da gaske sai ta ku ba su tsaro eh ko ba ka ba ana zuwa gidan gwamna a kama gwamna gidan gwamnati gidan babansa ne ba gidan waɗannan mutanen ba ne ko ba duke su ba ce ku ba su ana kashewa ba makami ba jami'an tsaro babu wani abu a ce kana yin kuɗi da jinin mutane ya za ka zauna lafiya Allah shiga da zuciyarmu so don haka ya ku ƴan uwa abubuwan haka suke wannan abin da Allah ta'ala ya sanya a cikin zuciyar bawa wannan ƙarfi al-muddakhil wa yukhriju hadhihi at-taqa al-mahbusa mutun kan fitar da wannan ƙarfin da yake a ɓoye. bil iltija ila Allah ta hanyar komawa ga Allah wal istigraqi fil ibada da kuma nutsuwa cikin ibada duk wani mutum yana iya amfani da wannan ƙarfin da ke zuciyarsa wurin tunkuɗe saɓon Allah ya, tunkuɗe saɓo. aw bil inqita ila al amal ko kuma ya yanke ya koma aiki duk sanda za a same ka kana gonarka ko a same ka kana wurin sana'arka duk mutumin da ya shagaltar da kansa da ibada ko da yin wani aikin lahira koko da yin wani aiki na duniya na kamfaninsa da wajen neman arzikinsa za ka ga baya cikin fitina za ka ga baya cikin gulma bai cikin kaza bai cikin kaza saboda ya nutsar da kansa cikin wani abin da zai amfani shi haka za ka same shi wal inghimasi fil bahth za ga wani ya nutse cikin bincike ya binciko wannan alkhairi ya binciko wannan alkhairi aw bil juhudil jasadi ko kokarin jiki wal iqbali ala riyada da kuma fuskantar ainihin motsa jiki wal inayati bit tarbiyati diniya da mai da hankali akan tarbiyya ta addini awul butulatin riyadiyya ko ko wani gwarzantaka na ainihin motsa jiki na so mu shafa karatun yau fa eh eh ayi hakuri mu kai karshen shi dan minti kadan in Allah ya wa wa ma yu'inu ala al-iffati daga cikin abin da yake taimakawa wajen kamewa ma'arifatu ba'dil mawaqifil imaniyya idan kai kokari kai bincike kasan wasu matsayi na imani na wanda suka gwada imani fil iffati wal istifaf wajen kamewa da ainihin katange kai kamar kifi nabiyillahi yusuf kamar kokarin da annabin Allah annabi yusuf yayi ba iffatihi da kuma kamewarsa min imra'atil aziz wajen matar sarkin nan ana ganewa ai duk muna da wannan tarihin ba sai ni dogon bayani ba wahiyallati auradatu an nafsi ita ce ta tallata masa kanta wa huwa fi baitiha kuma yana zama a gidanta a matsayin yaro a yau da za a bankado maka barnar da ake samu mataye suna yi da masu aikin gidajen su musamman yanda aka samu sakaci daga yan boko baiwa ka dauko kato birkeken kato ka ce na maka wanki da guga ka tafi office ka bashi da matarka babu hankali cikin wannan ba hankali ba magana addini ake ba hankali ma mai kyau babu a ciki ya zaka sa kato a gidanka yau yana dafa maka abinci ba macen da ta iya abinci kai wallahi gara in ci abinci mara daɗi da in tafi in bar kato da matata shi yasa ake samun matsaloli waɗannan katta suna neman matan matan suna neman maza idan kana mai wa'azi ko kana mai matsaloli iri-iri wata in ka ji sai ta kamar ta fasa ma kai kuma ta riga ta afku idza waqa'atil waqi'atu ne eh, laysa liwaqa'atiha ta riga ta faru saboda ka riga ka bar shari'a kada ko kato ka aje a gidanka ka tafi aiki ka bashi da matarka wani kuma ya dauko kanin matarsa abin nan da kanin sa ya hada da matarsa a gida daya ai kanin sa ne ka ko danka ne ya balaga akwai inda aka ce kai shiga gidanka danka na cikin ka kai taka tsantsan da shi akan matarka shedan shedan yafi karfin duk wanda ka sani karanta talbisu iblis duk abin da kake ji da shi in ma ustazu ne kai ta ustazancin shedan zai halakar da mutum eh shedan ai oga kenan to kaji kuma ita mace tana gaban shedan idan mace ta fito akan harkar namiji kar karka cika baki ka ce kai kawo karfin mace a. sai dai Allah ya tsare ka mace in ta fito shaidan yana ranke daɗi ranke daɗi saboda ita ce makaminsa aikin da za ta yi ɓarnar da mace za ta yi shi shaidan bai iyawa kawai sa ta zai gaba ta mai aikin kamar kai ne da inji inda za ka kai kanka da ƙafarka da inda mota za ta kai ka ɗaya ne to haka mace take wurin shaidan inda jirgi zai kai ka cikin ɗan lokaci to haka shedan mace ke mashi aikin da zai dade bai gama ba rana ɗaya mace ta mai a samu wani mutum mai tarin imani lokaci ɗaya mace ta gama da shi to kaga kamewa irin ta annabi yusuf kuma matar fir'auna din nan tana daga cikin matan da ake faɗa a wajen kyau fa'iqatul jamal ta kai koli wajen kyau duk inda ake neman cikakken mace ta kai kuma shi ma matashi mai ji da samartaka amma saboda imani ta jawo shi ya zuke wa gallaqatil abwaba ta rufe kofofi wa qalat haytala tace kai nake ko bismillah eh fa'ata sama bil imani ya katange da imani wala ja'id ila rahman ya karkata zuwa ga Allah wa qala sai yace ma'azallahi Allah ya tsare ni da aikata wannan aiki innahu rabbi mijinki mai gidana ne masu waya. ya kyautata rike ni ya kyautata zamana wannan fa matar sarki ce take neman yaron gida to kai alhajin birni matarka ba za ta nemi yaron gida ba kai baka gane me ake nufi nan ba eh a ce a kicin din matarka akwai kato ga duwawunsa ga na matarka amma mai dalla dalla suna gogan jikin juna a cikin kicin kai kuma kana can da dan gilashi ma kathura alkaidu alaihi lokacin da sharri yawa annabi yusuf yawa min imra'atil azizi daga wannan matar sarkin nan wa nisa'il madina kai matan gari ma da suka zarge ta da cewa tayi kwadayin sa su ma da suka ganshi sai suka bi saunta suka ce ai kawai ki nemo shi dun mu zo mu haɗu mu amfana a haɗa kai <laughs> eh. su da kansu ka je ka bi wannan kissa daga nan ista'ana billahi azza wa jalla alaihinna ya nemi taimakon Allah a kansu gaba ɗaya cewa matan nan da suka taso shi gaba jama'a bari mu joni karatu yake cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya idan bala'i bi ya haɗu ƙarami ake faɗawa bala'i bi ya haɗu gare shi matan gari da matan mai gida kaɗai ke neman shi yanzu matan gari kakaf sun koma neman shi sai ya roƙi Allah ya Allah ka sa a kai ni bursuna bursuna fa a kai shi prison ya fi masa bala'in ya faɗa bala'in matan nan annabin Allah fa ya roƙi Allah ya ce ya Allah na fi son a kai ni bursuna a kai ni bursunan shi ya fi min sauƙi akan a ce yau na faɗa ma wata wannan fa annabin Allah ne ya kubuta a hannun mace da kyar sai wani ustazu ko wani alhaji ai kawai sai dai Allah ya tsara bawa yace rabbi sijil wa habbu ilayya mimma ne ilayhi kan dai abinda suke nema na kansa wa illa tasrif anni kai da hunna kaga bai kawo karfin sa ko imanin sa ba ko ustazancin sa a'a ya Allah in baka tsare ni daga sharrin matan nan ba asbu ilaihinna zan karkata gare su ya Allah annabin Allah fa wa akum minal jahilin zan zama cikin masu wauta zan yi wauta zan fada cikin kuskure ya Allah in baka kare ni ba har yanzu ya yadda wa zai iya kare shi Allah haka kai baka da wani imani da zaka iya kare kanka sai dai Allah ya me ya kare ka ya Allah in baka tsare ni ba daga sharrin matan nan daga sharrin matan nan asbu ilaihinna zan karkata gare su wa akum minal jahilin malam wanda ya san Allah wanda ya san Allah in yana magana kan Allah ka san wannan ya san Allah na Allah ne amma wanda bai san Allah ba sai cika baki rabbi qad ataita ni al-mulki ya eh eh min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadisi fatir samawati wal ard duk ya ce ya Allah duk mulkin da nake nema ka bani ka sanar da ni fasara mafarki ka mun kaza ya Allah ka mun kaza ya Allah har yanzu ina neman alfarma a wurinka ya Allah wace alfarma tawaffani musliman in nazo mutuwa ya Allah karka banni da dubara ta ya Allah kashe ni ina musulmi wa alhikini bi salihin ya Allah ka kara ni ka hada ni da mutanen kirki bai ce shi mutumin kirki ba. ya Allah ka hada ni da mutanen kirki yanzu annabi Yusuf annabin Allah yana roƙon Allah ya kashe shi a musulunci sannan ya haɗa shi da mutanen kirki kai kuma kana ganin ɗan aljanna ne har ma kana raba wuta wa'ana kaza ɗan wuta ne wa'ana kaza ɗan kaza ne to kai kuma nan ina ne ba wanda ya san ɗan wuta sai wa sai Allah yadda in mutu ya mutu a kafirci wannan kan tabbas inda annabi ya ce yana wuta mun wahe mu ce yana ina annabi ya ce in ka wuce da kabarin mushriki arni mai bushara da wuta kenan sai mu ce ta kai dan wuta tunda haka annabi ya ce mana mu duk abinda annabi ya faɗa mun yadda amma in ba a kafirci mutum ya mutu ba duk sabonsa ko shine yake kwana cikin tulun giya ƙarya ne kace mai dan wuta aka isa ba E, da za a ce wani ya mutu ɗakin karuwa baka isa kace mai dan wuta ba ko ya mutu a gidan giya ko a wani wuri ya je fashi da makami an kashe shi baka je ce mai dan wuta kai tsi domin al'amarin sa yana wurin me yana wurin Allah ta yi yana da wani aiki wanda ya rinjayi wannan baka sani ba ila yana wa mahaifiyarsa biyayya ila yana wa iyayensa yana yana da wani aiki wanda Allah ya sani tsakaninsa da Allah wannan magana ya kamata zama karantarwa gare mu wa min zalika yana daga cikin kissa ta Marsad ibn Abi al-Marsad ko ibn Abi Marsad as-Sahabi wannan mun sani shi ma dai wata mata ce wata karuwa ba zan kawo kissa ba ta neme shi yana zaune a inuwa ta neme shi shi ma ya samu ya zuke amma da taimakon Allah ba da karfin sa ba gairi zalika min al-mawaqif al-imaniyya ash-sharifa da dai irin waɗannan suna da yawa na nuna ƙarfin imani wa qad zakarna jumlatan min zalika fi kitabi mawaqif al-imaniyya mun faɗi wannan a bangaren mawaqif na imani fala nutilu bi i'adati dhikriha wallahu al-musta'an wannan insha Allah mun zo wannan gaba